da wani jerin gwanon zaman lafiya da suka gudanar a farfajiyar filin wasannin motsa jiki da ake kira isaka dabore boxing club da ke nan yamai ne masu wasannin motsa jiki da shugabannin harkokin wasanni na dukkan fannoni suka soma bikin tunawa da ranar olympics ta duniya wacce ke matsayin ranar ƙara haɗa kan masu hannu a sha'anin wasannin motsa jiki albarkacin wannan rana ta 23 ga watan yuni shugaban kwamitin olympics reshen jamhuriyar niger alhashi ide isaka ya gabatar da wani sakon shugaban kwamitin na olympics na duniya thomas pour retenir l'attention ranar olympics lokaci ne na faɗakar da jama'a mahimmancin wasannin motsa jiki ta yadda za su yi sha'awar mai da hankali ga motsa jiki musamman matasa saboda haka ya wajaba a gare mu mu bi dukkan hanyoyin da za mu yi nasarar ganar da matasa su kashe na'urorinsu na kwamfuta su manta da wayar salula domin su fara motsa jikinsu ta yadda abin zai zama masu sabo a kowace rana. Bikin tunawa da ranar Olympics ɗin ta bana ya ba da damar buɗe taron wani kwamitin da ma'aikatar ministan wasannin motsa jiki ta kafa da haɗin gwiwar masu hannu a sha'anin wasanni a watan Maris ɗin da ya gabata. domin nazari a kan hanyoyin da za su taimaka a kaddamar da aikin wannan kwamiti mai alhakin sasanta rikici da ɗinke dukkan wata baraka ministan wasannin motsa jiki salisu ada ya ce il constitue de ce fait wannan kwamiti gimshiki ne ga dukkan wani shirin rigakafin barkewar rikici ko ɗaukar matakan warware ta takaddama abin da zai ba da damar sasantawa a tsakanin masu harkokin wasannin motsa jiki ba tare da an kai batun gaban kotu ba. Kasancewar bikin na bana ya zo a cikin watan azumin Ramadan shugabannin kwamitin kosini rashin nishiyar sun shirya liyafar buɗe baki ga jama'a. jamhuriyar nijar na daga cikin kasashen da suka sami tikitin shiga gasar olympics karo na 31 da za a yi a birnin rio de janeiro sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar